العالمين العاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إنا ما يروقون الله سبحانه وتعالى دي كربا من كياوا وان أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo <clears throat> innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ubangi ya da da mu yau 22 ga watan Zulhijja na shekara ta 1435 hijiriya da ta yi daidai da sha shi daga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya ajiya abinda muka karanta wato sunayen Allah da sifofin Allah din nan sai mutum ya sa hankali sosai zai fahimce su kuma ya rika bambance abinda ake nufi a wajen abin nan domin matsala ce kwarai da gaske wanda ta jibinci akida waɗansu sun samu feluwa a wannan babin sunayen Allah da sifofin gaba ɗaya yana daga cikin akidun da ba na ahalu sunna ba suka yi ta tawilin sunayen Allah jiya in ba a manta ba mun ce sunayen Allah sun kunshi abubuwa guda nawa guda hudu akwai sunayen Allah subhanahu ta'ala wanda sun kunshi akwai sunan Allah da ya kunshi dukkan sauran sunayen kamar misali idan aka ce wane ne ar-rahmanu me za ka ce wane ne ar-rahimu wane ne al-maliku wane ne al-quddusu to kaga a nan idan ka ga sunan Allah ne ne na suna babba zati lafzul jalala wanda ne ya kunshi waɗancan gaba ɗaya duk wani suna ana rifarin in shi zuwa ga shi ma Allahu sunan ne ai sunan Allah ne amma shi gaba ɗaya babba wanda idan aka ce wane ne ar-rahman ba za ka ce ba za a maka tambaya ce da Allah wane ne ar-rahman ka ce al-khaliqu ba kaga sai ka ce Allah ake nufi wane ne al-khaliqu sai ka ce Allah ba za ka ce arrazzaku ake nufi ba ba za ka duk sunan da aka kiro in ba na Allahu ba idan aka kira shi ba za ka ce ka yi rifarin in shi zuwa ga wani suna ba in ba zuwa ga sunan Allahu ba wannan na farko kenan so dukkan sauran sunayen Allah suna koma ne ga Allahu suna nuna wani zati ne wanda yake Allahu sunayen suke koma a gare shi na biyu akwai sunayen Allah maɗaukakin sarki wanda su sun kunshi abin sifofi ne na zatin Allah sifofi ne na zati kaga idan aka ce albasiru mai gani mai ji yana da hannu yana da ƙafa to kaga wannan sifofi ne wanda suke menene suke lizimtan wani zatin abu ba sa rabuwa da shi akwai sunayen Allah subhanahu wataala wanda su kuma sun kunshi sifofin Allah na aiki na aiki kama a ce Allah yana zuwa waje a rabbuka malaku saffan saffan Allah yana saukowa Allah yana magana ina fata an gane to iri waɗannan sifofi na fi'iliya su in Allah ya ga dama ya yi su in ya ga dama bayyin su kamar mutum ne gashi zati ne sunan shi misali aliyu gashi nan sai muka ce yana ji yana gani yana da hannu yana da kafa yana da ido kaga waɗannan sifofi ne waɗansu part ne na wannan zatin ba sa ɓamɓarwa su rabu da shi ko da yake na ɗan adam suna ƙarewa banda na Allah za ka iya samun mutum gashi nan mai ji ne a yau gobe ka same shi ba jin mai ganin ne a yau gobe ka samu ba ganin to amma na Allah famanin ne bai da farko bai da ƙarshe to sannan wannan mutum zatin nan kuma ya kace manomi ne direba ne ina fata an gane ko to kaga manomi direba din nan shi ma sifa ne na wannan zatin amma ba a manne yake ba a